wata magana da take yawa a shafukan sada zumunta da fitaccen jaruman nan mai suna umar shehu da ta wallafa a shafukan ta na sada zumunta inda take cewa ana cin mu ana mana dan hawaici in ji jarumar umar shehu sai dai kuma wasu daga cikin mutane suka fassara wannan magana da wata ma'ana daban jarumar umar shehu ta yi wannan bayani ne lokacin da ta ga mutane da dama suna yin wani bidiyo a shafukan sada zumunta wanda suke wallafawa a shafukan su inda take cewa babu shakka mu ana zagin mu kuma ana cewa mu yan fim ne Allah wadare da halin mu sai dai kuma gashi kowa yanzu ya zama dan fim babu ba yaro ba matan gida ba matan aure tunda za ga a yanzu mutum zai dan bidiyo a shafukan sa na sada zumunta ya dora ba darakta ba producer shi ma lalle babu shakka ya zama jarumi mai zaman kansa to shi ma da dole a kira shi da dan wasan Hausa inda jarumar ta ce wai sai ka ji an ce dan fim da ka wuce sai a nuna ka a ce maka wancan dan fim wasu suke fasara dan fim da wani mummunan magana wata magana ce wadda ake nuna wa wasu su ce ai iska ce wannan to wannan magana ba haka take ba to idan dai maganar iskanci ne ku ce wai mu yan fim yan iska ne to kuma yanzu ai yan fim ne tunda har za ku iya daukar wayar ku ku yi bidiyo dan takaitaccen lokaci ku dora shafukan ku da sada zumunta ba darakta ba producers kuma a kalle ku a duniya babu shakka mu ma da muke cikin masana'antar kare Hollywood mu kalli abin da kuka yi mai muku liking to dama abin da ake magana da fim din hausa ana magana ne akan a ganka a duniya kuma a san me kake aikatawa to kuma babu shakka wannan shi yasa aka kira mu da yan fina-finan Hausa to amma zuwan zamani kowa da kowa za ga shi ya wani bidiyo da takaitacce a shafin sa na sada zumunta ya dora shi ma nuna duniya ga abin da yake so ga abin da yake buri jarumar Umar Shehu ta karar cewa idan har zaka iya bidiyo a shafin ka na sada zumunta ka dora a shafin sa'annan kuma ka dora a duniya ta gani ta yi maka lakin to kai ma ka kira kanka a matsayin dan fim din Hausa idan muna bin alkhairi to kai ma kana ciki haka zalika idan sharrin muke aikatawa a cikin cikin masana'antar ta kanewood to kai ma kana ciki duba da kai ma kake ɗora bina finai a shafin kan sada zumunta to allah kyauta